auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka <clears throat> tashar da take tattaro abubuwa da al'umma suke cikin damuwa da ake taimaka musu kan zamantakewan yau da gobe da kuma halin makiya da mahasada annabi ya ce kullu zini imatun mahasud duk wanda Allah ya mai ni'ima za a samu masu mai hasada haka haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa guda uku wanda baya kulawa da su bashi da hankali na farko addinin ka na biyu shine lafiyar jikinka na uku kuma wurin neman abincinka duk wanda yake nema ya taba maka waɗannan abubuwan guda uku to lalle wannan ba abokin zama bane kuma shine babban cikakken makiyinka a rayuwar duniya to saboda haka za mu ci gaba da bayani akan abin da ya shafi abubuwa na sirce-sirce da al'umma suke yi da kuma yadda za a bi a samu mafita alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke gani wannan baiwar Allah daga garin Kano aka kawo ta

afta yan uwa kamar yadda kuke gani aljeriya guda 136 kishiya ta tura mata ta hana ta zaman aure kullum cikin tashin hankali kamar yadda muna karanta muku a cikin littafin asari mulbattar to lallai ilalla aljanu waɗansu irin halitta ne a zalimai allah ya ce wa inna min dal muslimuna wa min duna zalika kunna taraika gidada to wannan cibiya duk abin da ka sani kuma annabi ya ce ma an da an illa an anzalallahu shifa Allah bai saukar da cuta ba sai da saukar da maganinta to kamar yadda muke ba da gudunmawa dukkan wanda ainihin damuwa ta dame shi ya nemi wannan cibiyar tamu kamar yadda muke gaya muku har kullum wannan namban ita ce za ku nema ko da kun ga an yi editin an sa wata namba wacce ba wannan ba kar ku nema domin duniya yanzu akwai gurɓatattun mutane wanda in sun ga karatu sukan cire namban mai karatu su sa namban su to wannan namban za ku nema wacce muke karantawa 081 63 37 69 66 ko kuma ga ta nan a jikin youtube channel namu in allah ya so yadda duk inda kuke a duniya za mu gabatar muku da istikara yadda annabi yake cewa ma kaba manista kara wala na dibali Minista shara duk wanda zai abu istihara ba zai tabe ba sannan duk wanda zai abu shawara ba zai taba yin nadama ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka nan duk inda kuke a duniya ba aljani ba ko abin da yake gaba da aljani ne ko maita ko sihiri in Allah ya so yadda wannan cibiya ta mu ta samar da magani kuma ana samun waraka alhamdulillah. ba abin mamaki bane duk inda aka yi maka sihiri aka aje shi wallahi Allah zai ba mu iko da dama mu lalata shi domin shi aljini da kake gani Allah ya halice su akwai mutanen kirki a ciki akwai mutanen manza. to mutanen kirkin akan yi amfani da su a bisa aikin kirki kamar yadda annabi Sulaimanu ya yi mu'amala da aljanu akwai wata rijiya yanzu haka tana nan Jerusalem Baitul Maqdis annabi Sulaimanu ya sa aljanu suka gina wannan rijiyar har yanzu ma mutane suna amfanuwa da wannan rijiyar to aljani in kai aiki da shi ta hanyar shirka ka zama mushriki idan kai hanya da shi in kai aiki da shi ta hanyar taimako ka taimaka ma al'umma to duk inda aka je aka aje sihiri a duniya to in Allah ya so yadda muna da bayan Allah da umman ba su umarni za su je za su lalata wannan sihiri kuma za su cire shi a duk inda aka sa a duniya ko da ba mu ganka ba ko da baka zo inda muke ba kuma wannan ba abin mamaki bane gashi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah idan kun duba tarihin shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa lallai akwai masu ganin aljinu eh akwai masu ganin aljini abu in ba alakar ka bane in ba aikin ka bane kawai sai dai kai shiru akwai abubuwan ma da baki baya iya furta su shakul islam ibn taymiya ce anna minan nasi marra aljanna lalle a cikin mutane akwai masu ganin aljannu wa marra amarra ahum akwai wanda yake ganin wanda ya ga aljanni an gane ko wa minan nasi man kallamahum wa kallamu a cikin mutane akwai wanda yake ma aljani magana ba wai a jikin mutum ba direct wa kallamu kuma aljanu ma su ma mutum magana kuma shi ma ibnu taymiya yayi da awan cewa lallai yana magana da aljanu baki da baki kuma yana ganin aljanu baki ido da idanu to saboda haka ba abin aibu bane idan an cutar da kai da sihiri da iska da aljani a wakilta wani aljani kuma ya tashi ya je ya lalata wannan cutar wadda aka yi maka in an yi haka ma lada za a samu to saboda haka nan lallai ilalla alamomin sihiri kamar da muka yi muku bayani shine za ka ga mutum yana da ainihin wurin aiki amma ya ji baya son zuwa wurin aikin ko kuma in ya je ji kamar yana zaune akan wuta ko kuma a'a mata ne kake da shi hakan nan ka ji ka tsane ta ko kuma a'a ke ka jikin tsane mijinki zaman lafiya babu ko kuma a'a yawan ciwon baya ka ji bayan ka na rikewa akwai sihiri sannan ana amfani da wani abu na zamani an yi modernized din sihiri yanzu ana jifa da typhoid ana jifa da malaria kai ta maganin typhoid kai tarin typhoid ne amma ba typhoid bane sannan ana jifa da malaria ana jifa da ainihin ah, basir basir wannan kai hatta ciwon paralyze ana jifa da shi ana jifa da ciwon paralyze wannan ciwon paralyze ana jifa da shi to saboda hakan nan insha Allahu rabbi wannan cibiya mu tana ba da gudunmawa ta hanyar raba da dukkan wani da aka zalunta aka tura mai sihiri insha Allahu rabbi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa